sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku na yammaci agogon gundumar Columbia. A wannan rana ta Juma'a goma sha takwas ga watan Disambar shekara ta dubu biyu da ashirin. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna tafa da rahoto akan irin halin da yaran nan da aka sace a makarantar kwana ta karamar hukumar kankara suka tsinci kansu a hannun 'yan bindiga da kuma yadda suke yanzu haka a birnin na Katsina. Daga bisani sai mu leka jamhuriyar Nijar. inda ake bikin cika shekaru 62 da samun 'yanci daga turawan mulkin mallaka muna kuma tafi da wasu rahotanni bayan nan sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice wanda kuma muke tafe da shirin mu na musamman daga jamhuriyar kamaru amma duka mu kai ga waɗannan sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni. alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kamar kowace shekara a daidai wannan rana ta sha takwas ga watan Disamba, Nijar take bikin sallar ranar da ta zamo jamhuriya yayin da a shekarun baya-bayan nan hukumomi suka canja mata fuska ake haduwa ana yin jiha-jiha. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta haɗa mana rahoto a kai. Shekaru 62 kenan da Nijar ta zama jamhuriya tsawon wannan lokaci wani ci gaba ko akasin haka ne 'yan kasar suka gani. Ga dai abin da wasu da na hira da su ke cewa. Sunana dai Adamu Madugu. Na farko dai muna godiya sosai da Allah ya gwada muna wannan rana. mu Nijar ta zama jamhuriya. Sai mu ce alhamdulillah saboda yau Nijar kowa ya shigo ta ya san da ya shigo ƙasa ba kamar da ba don ta hurhura sosai saboda irin ayyuka da muka gani akan samu wurare waɗanda lalle har yanzu suna da saura amma gaskiya motsi ya hilabewa ga yanda an ka motsa sai mu ce to gaskiya alhamdulillah gali dauda kun bana amma mun ga abubuwan ya zo kama da da lamidiya to Allah shi musamman ne ne yasa kaga hal a da December ma da aka saba dan a kara ba da damar wannan himmal wannan ranar a da aka yi sallah ta bana an dage ta ba ai ba ta yi ba saboda ta wasu hujjoji wanda su masu tsara su suka sani eh sunana malam mamangala dima talaka ne mazaunin unguwar kwalliya a dai can da cikin shekaru da muka sani akan zo a taru a gwada abubuwan da kasa take da kwai ma ne su zo su yi dai play da sauransu ma 'yan makaranta ne yau aka waye gari har su mutane na zamani wanda suke jagorancin kasa ta kalkashin demokradiyya sai suke zauwa wannan a bikin wannan salle sai suke yin shi kamun lide kamun lide kuma dama ce wadda a kowane lokaci duk garin da aka je sai an dura mai kuɗi an yi gine-gine na zamani an yi abubuwa da dama na ci gaba wannan ba karamin ci gaba bane daga nasu waje 'yan kungiyar farar hula me za su iya cewa game da wannan rana sadat iliya dan malam na kungiyar farar hula ta mpcr cewa yi a wancan lokaci da Nijar din ta samu jamhuriya an ga ci gaba duk da dai yanzu ma tsarin da hukumomi suka ɗauka na wannan rana ba laifi. Ci gaban da aka samu shi akwai hukumomi na jamhuriya akwai kundin tsarin mulki akwai inci da aka ba dan adam a rubuce kuma an samu ci gaba da dama tun da an samu wasu abubuwa da Nijar ta samu kamar ta fannin gine-gine da wasu masana'antu amma kuma aka ba ta ga fannin siyasa akwai ja Shi shine a gaskiya a da talaka yana tsoron doka an san da a Nijar babu cin hanci da rashawa akwai ilimi tsari mai ba da ilimi ingantattu tsarin gina jahohi da aka ɗauko tun demulu. Kamar Abari muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. To mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da uwar gidansa Karen Pence sun karbi allurar rigakafin ta farko ta COVID-19 kai tsaye ta talabijin a wani kokarin nuna wa jama'a cewa allurar ba ta da illa. Pence da matarsa sun karbi allurar a asibitin Walter Reed Medical Center kusa da birnin Washington DC. Bayan allurar rigakafin, Pence ya yi magana da manema labarai inda ya kwatanta lamarin a matsayin mako mai cike da tarihi yana mai nuni da allurar da ya yi. Zababben shugaban kasar Joe Biden ya faɗa wa kafar labarai ta NBC cewa yana sa ran karɓar tasa allurar cikin mako mai zuwa. Jami'ai a Afghanistan sun ce fashewar wani bam a yau Juma'a ta kashe akalla fararen hula goma sha biyar galibin su yara ƙanana a gabashin lardin Ghazni. Kakakin ma'aikata cikin gida ta Afghanistan Tariq Arian ya ce an hada abubuwan fashewar ne a cikin wani keke mai kafa uku wanda aka ajiye shi a kusa da wani taron biki a gundumar Gilan yayin da ake karanta littafin Alkur'ani mai tsarki a lokacin. Ya kara da cewa mummunan harin ta kuma raunata akalla mutane ashirin. Mafi yawan waɗanda harin na ranar Juma'a ya rutsa da su an ce shekarunsu ba su wuce goma sha takwas ba. Ba a dai san wanda ya ajiye wannan keken ba a kusa da wajen taron. Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu shiga taskar rahotanni. Tun bayan sace ɗalibai 'yan makarantar sakandare da ke ƙaramar hukumar kankara a makon da ya gabata. iyayen yaran gwamnati da ma kasashen ketare suka mai da hankalinsu akan hanyoyi da suka kamata a bi don kubatar da yaran Allah cikin ikon sa kuwa ya takaita ma yaran wahala inda muka ruwaito muku a jiya cewar an kubatar da su to kowane hali suka tsinci kansu tun da gajiyar har zuwa yau sani shu'aibu manumfashi ya aiko mana da rahoton halin da yaran da iyayensu suke ciki Su dai waɗannan ɗalibai a karan farko jiya sun ci abinci da suka iso hakanan kuma da safen nan sun yi kalaci saɓanin abin da ake basu kamar yadda wannan yaro ya gaya mani. batun cin abinci kuma idan ka suka ba mu kamar danyen wake da sai haka ba za su kara ba mu abinci ba sai can danye haka za mu shi haka za mu sishi mu tara shi sai san irin da maraice haka wajen biyar za su iya kawo mana kuli ko su ba da wake haka wanda bai dahu ba su ba da su sa dan gishiri kowa a yan mai a hannet To wajen bacci ba da daddare. Wajen bacci saman kasa muke kwanciya duk ga sanyi sama ma duk wajen bishiyu ne ga kusa da kogi ga sanyin kogi ga sanyin kasa haka muke kwanciya ta tuburbuɗi ko abin lallaɓawa. Baya ga haka na sami zantawa da shi kwamishinan ilimin injishin yaya ya ji game da wannan al'amari da Allah ya sa aka samu waɗannan yara. To alhamdulillah <laughs> ba abin da zan yi sai in fara ma Allah godiya da ya nuna mun wannan lokaci ya kaɗe me za ka ce wa iyaye don ranar farko ɗin nan da ka je sun koka to yanzu sai in ce musu ah, san barka mun gode kwarai a ƙara yi mu addu'o'i addu'o'in nan da jajircewa gwamnati ita ta kai mu ga nasara saboda haka muna kira ga iyaye cewa duk sadda abu ya faru a ƙara koma ga Allah ai haƙuri su kuma waɗannan iyaye su biyu ba su riga sun auna ido da 'ya'yansu ba saboda haka hankalinsu a tashi yake sunana Saminu Ibrahim. Wala Saminu yaya batun labarin yaran ka? So yanzu abin da ya kawo ni kenan shi nake fata nake rugugurin ubangiji Allah haɗa da shin ganshi. Yanzu tun jiya da suka zo da daddare da kuma safiya na duka didi ba mu gaishe ko. Eh ka san na zo daga na zo daga nesa ne ba nan nake zanna ka sana ba. Eh. Ni mutumin gangara ne gangara kuma kuka shi da nake. Eh So da nan da kuka shi da nake zuwa na kenan yanzu. So addu'a da nake Allah gwada mu shi ma in ganshi a ido so in san halin da yake ciki. Shi na addu'ar nake makara. Allah ya sa a dace Allah kuma ya kiyaye daga. gaba. To ga wata baiwa Allah hajiya ya suna ke. Suna na Maryam Salisu Taranci. To ya labarin yaron ki. To labarin yaro na dai mun ga yara sun wuce cikin mota a jikata amma mun gode ma Allah mun gode ma jami'an tsaro da suka taimaka mamu har suka kwato mamu wa'annan yaya. Su ma Allah ya masu albarka ya raba su da sharrin mutum da na alja Mun kuma gode ma al'umma gaba ɗaya sun taya mu da addu'a. Allah ya kubutan mana da wa'annan yaya saboda ba wanda ya mamu wannan magani sai Allah mun ga aya Allah ta yi aiki Allah kuma ya kara mu annabi daraja sallallahu alaihi wa sallam ya yaron naki kan gashi. ban ganshi ba kuma ban yi magana da shi ba har yanzu Allah ya sa a ganshi to ya zuwa lokacin da muka haɗa wannan shiri ana sa ran zuwan mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai zo ya gana da su a sansanin alhazai na jihar Katsina a kan hanyarsa ta komawa gida Abuja a ƙarshen ziyarar mako guda na ƙashin kansa da ya je a mahaifarsa wato daura. Sani Shabi Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Da fatar Allah ya kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin. A jamhuriyar Nijar kuwa bikin cika shekaru 62 aka yi da samun 'yancin ƙasar daga hannun turawan mulkin mallaka daga Faransa. Tamar Abari ta yi mana nazarin wannan ranar da kuma irin muhimmancin da take da shi ga 'yan ƙasar. Shekaru 62 kenan da Nijar ta zama jamhuriya tsawon wannan lokaci wani ci gaba ko akasin haka ne 'yan kasar suka gani. Ga dai abin da wasu da na hira da suke cewa. Sunana dai Adamu ah, Madu. Na farko dai muna godiya sosai da Allah ya gwada muna wannan rana. mu Nijar ta zama jamhuriya. Sai mu ce alhamdulillahi saboda yau Nijar kowa ya shigo ta ya san da ya shigo ƙasa. ba kamar da ba don ta hurhura sosai saboda irin ayyuka da muka gani akan samu wurare waɗanda lalle har yanzu suna da saura amma gaskiya motsi ya hilabewa ga yadda an ka motsa sai mu ce to gaskiya alhamdulillah gali dauda kun bana amma mun ga abubuwan ya zo kama da da lamidiya to Allah shi musamman ne ne yasa kaga hal a 18 December ma da aka saba dan a kara ba da damar wannan himmal wannan ranar a da aka yi sallah ta bana an dage ta ba ai ba ta yi ba saboda da wasu hujjoji wanda su masu tsara su suka sani tatar mu abinda muke fata a nan a garin ya kasance buraman dalilin da yasa ba yi ba suna dalili ne wanda za su iya ba da hujja kuma za ta gamshi al'umma ya kamata a matsayin mu na yan kasa mu kwatanta jin daɗin mu zo mu zamana a yi tunani a ga mu ne ya kamata kasar da ya kamata a ce ta samu mu ne ba ta samu ba ya kamata abin a same shi ya ne za a yanda wasu matsaloli a gyara ko mu ne amfanin da muka samu. Eh, sunana malam mamangala dima talaka ne mazamanin unguwar kwalliya ita dai wani sallah ce ingantatta mai kyau tunda ta ba mu damar cewa mu gane nijar ta samu gida ta ce cewa ita ma jamhuriya ce mai zaman kanta a dai can da cikin shekaru da muka sani akan zo a taru a gwada abubuwan da kasa take da kwai ma soji su zo su yi da sauransu ma 'yan makaranta ne yau aka waye gari har su mutane na zamani wanda suke jagorancin kasa ta kalkashin demokradiyya sai suke zauwa wannan a bikin wannan sallai sai suke yin shi kamun lide kamun lide kuma dama ce wadda a kowane lokaci duk garin da aka je sai an dura mai kuɗi an yi gine-gine na zamani an yi abubuwa da dama na ci gaba wannan ba karamin ci gaba bane daga nasu waje yan kungiyar horo hula me za su iya cewa game da wannan rana sadat iliya dan malam na kungiyar horo hula ta mpcr cewa yi a wancan lokaci da Nijar din ta samu jamhuriya an ga ci gaba duk da dai yanzu ma tsarin da hukumomi suka ɗauka na wannan rana ba laifi. Ci gaban da aka samu shi akwai hukumomi na jamhuriya akwai kundin tsarin mulki akwai inci da aka ba dan adam a rubuce kuma an samu ci gaba da dama tun da an samu wasu abubuwa da Nijar ta samu kamar ta fannin gine-gine da wasu masana'antu da wasu arziki ma ko wanda da babu su amma kuma aka diba ta ga fannin siyasa akwai ja baya shine a gaskiya a da talaka yana tsoron doka an san da a Nijar babu cin hanci da rashawa akwai ilimi tsari mai ba da ilimi ingantattu tsarin gina jahohi da aka ɗauko tun dai a gama a wani babban birni na cikin kasan mu cikin biranen mu takwas a je a kawata wannan garin a gamu gaba ɗaya ƙasa ta gamu a haɗa kai a sada zumunta a haɗa kai 'yan ƙasa. Kin ga wannan abu ne mai kyau saboda na farko yana ba jahohi damar su samu su kyautatu a gina su abubuwan da ba hanyoyi ne ma'aikatu ne tasirin shi ne na yadda za a haɗa kowace jiha a gurin a gamu a yi wasanni na al'adu tsakanin 'yan ƙasa a cudo kuma ana yin muhawara muhawara da dama a cikin wannan lokacin da ake ɗauka ana yi wanda bisa kan al'amuran kasa idan wannan abubuwa ne wanda vraiment suna da alfanu wanda ya kamata a ce an bunkasa kuma vraiment abin da ya rage ma wannan sallah ta bana armashi ma ne irin wannan da saduwa da ake ta sada zumunci na 'yan kasa babu ita. Tamar Abari muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar niger. Yanzu kuma bar mu sake komawa Najeriya. Inda ra'ayoyi suka bambanta tsakanin 'yan kasar kan rigakafin coronavirus bayan kiran da gwamnatin kasar ta yi na bin ka'idojin kare kai daga cutar. A yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ci gaba da wayar da kan al'umma da gargadi a kan yadda za su kare kansu daga kamuwa daga wannan cutar bisa ga ka'idojin masana kiwon lafiya. Ra'ayin wasu 'yan kasar sun bambanta game da annobar da kuma rigakafinta. Wakilin muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aiko muna da ƙarin bayani. Monica Jacob ma'aikaciyar jinya asibitin gwamnati da ke garki Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ta yi bayani akan bin ka'idojin kare kai a cikin al'umma. Ka'idodi akan coronavirus in dai a cikin gari ne ana dan kokari zaki ga a cikin mafi yawa kaɗan ne suke bin ka'idodin shi. Amma mu tun da muna aikin kiwon lafiya muna cikin asibiti idan suka zo sai sun saka face mask sai sun wanke hannu kafin su shigo kuma sai mun dubi zafin jikinsu. Gaskiya mafi yawa ba su saka takunkumin fiska sai dai in yanzu da aka ce kuma koronan kin san ya sake ya sako wani face ya dawo so shine kila za sa amma da haka din ma kai da kake sawan a cikin mutane sai a maka ganin kai kake so ka kawo corona time an kawo vaccine na corona din shi ma idan aka gaya musu amfanin shi kuma idan baka yi ba illan shi kin ga muka wayar musu da kai za su yadda su yi so jama'a ya kamata su yi hatara su kiyaye wayannan dokokin wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu game da rigakafin da ake kokarin shigowa da shi kasar Ahmad rabo shine sarkin askan Najeriya. An samu bambanta ra'ayi kuma kamar mu itatuwa irin na gargajiya ba za mu so lalle a kama wani rigakafi daga gwamnatin kasa daban ba bayan mu nan muna da shi. Babban abin da ya fi kamata kawai gwamnatin kasar mu ta mai da hankali da neman masana itatuwa su zauna su yi bincike akan wannan al'amari fidda mata mafita don kana da ba gidan kaje kana aro a wurin wani baka yi daidai ba kuma in kare na naka na gida sai ka je ka siye wani abin da ba zai amfani ka ba a wani. Sunana Usman Adamu Daya a cikin kashi 100 kashi 99 ba sa idan yanzu misali mutum yana da iyaye kai da kake tunanin cewa in ta kama ka har za ka zo ka warke baka sani ba to in ka ka ba ka shiga da shi cikin gida kana da iyaye to har in kana son iyayenka dole ne ka kare kanka da wannan abin saboda kar ka je ka shafa musu a the end of the day sun mutu ka kare su iyaye a bangaren gwamnati jagorar kwamiti na musamman akan yaki da cutar corona virus Dr. Sani Aliyu ya yi bayani akan karuwar cutar COVID a kasar a gaskiya lambobin da suke tashi abin bai mana daɗi ba to amma in aka duba aka gani a cikin sati biyu sati uku da ya wuce irin taron jama'a da aka rinka samu wanda kwata-kwata mutane ba sa lura ka'idojin da aka saka sun watsar da su dole ya kasance wannan cutar dama tuntuntun mun faɗa ba wai ta tafi ne har yanzu tana tare da wannan mugun ciwo ne kuma gwamnati ba ta zauna haka nan ba tana kallo mutane na kama wannan cutar suna shan wahala dole gwamnati za ta fito da tsari mun yi murna da abin da jihar Kaduna suka yi kuma mun ma za mu fito da tsari a cikin kwanakin nan tunda muke ba mu taɓa samun mutum biyar da dubu ba jiya mun samu mutum kiran dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗan kaɗan. Kiran da zan yi wa jama'a shine ba abin da ya fi lafiya hutun Kirsimeti din nan da ake shiga da sabuwar shekara da sauransu in dai Allah ya yi muna da rai akwai wayansu za su zo nan gaba so a yi hakuri a kefe a kula. tun bayan ayyana samun rigakafin annobar corona coronavirus aka fara cece kuce akan yiwuwar amincewar 'yan kasar da rigakafin a baya bayan nan gwamnan jihar Legas da takwararsa na jihar Filato da wasu jigajigan gwamnati sun kamu da cutar ta corona banda waɗanda suka rasa ransu sakamakon annobar. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman daga jamhuriyar Kamaru, wanda Muhammad Awal ya haɗa muna. gwajin kasar jamhuriyar Kamaru hakanta ya fara cin ruwa musamman ma wajen gano waɗanda suke da hannu ko suke amfani da matsayinsu na siyasa kuma suke hada kai da maharan boko haram waɗanda su kwashe sama da shekaru goma suna hada-hada su a arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru Ya dai an damko wani tsohon dan majalisar dokokin ƙasar ta kamaru mai suna bulama mala wanda ya wakilci bangaren mayo saba da ke jihar arewa mai nisa ta ƙasar kamaru jama'an tsaron ƙasar da yanzu haka sun danke shi an da suka gurfanta da shi kuma suna ci gaba gaba da yi masa tambayoyi na musamman shi da wani babatake mai suna talba wanda shine yake kaiwa maharan na boko haram kayayyakin da suke nema kamar da kayayyakin abinci da kuma shanu da sauransu yanzu dai 'yan kato da gora ne suka danke shi talba da shanu guda goma yana kora su a cikin zaji. zuwa kaiwa maharin na boko haram bayan su lakaɗa mishi kashi ne sai ya bayyana musu sunan mai gidansa wanda yake aikansa da waɗannan kayayyakin domin kaiwa maharan na boko haram duk da cewa dai a shekarar dubu biyu da goma sha takwas a wani zama da aka yi a majalisar dokoki na ƙasar jamhuriyar kamaru shugaban majalisar kabayage jibrin ya sanar da cewa dai a cikin masu rike da madafun iko ko 'yan siyasa akwai waɗansu waɗanda suke halaka da mahara na boko haram kana daga bisani ne dai shugaban na majalisar dokokin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya nuna wani dogarinsa wanda yake bai yadda da shi ba kuma shi ma yana halaka ne da maharan na boko haram wanda har yanzu haka yana hannun jami'an tsaro ana ci gaba da yi masa binciken kwakwa alhaji garba Abubakar ɗaya ne daga cikin kusoshi na jami'ar adpc ko cbdm ta shugaba biya masu mulkin ƙasar ta jamhuriyar kamaru kuma jam'iyyar da shi tsohon dan majalisar yake bakewa yana takama da wannan jam'iyyar ya mini ƙarin haske kan al'amura na tabbatar maka cewa gwamnatin kamaru ya kama dan majalisa mai alaka da 'yan boko haram to a wanda aka yi nan kasan tuntun dama gwamnati eh, president assembly ya yi maganan cewa boko haram a cikin mu suke to kasan gwamnatin kamaru ba ta hanzarin tafiyar da bushe ta gaba na zai tafiya da kare hakkin bil'adam to yanzu dai abu dubu ne ya cika shine kaga gwamnati ta sa masa hannu da shi da wa'anda suke taimaka masa na sayar da shanu da wayansu kasuwanci wanda ike taimaka boko haram da kudi to shi isa kaga mutane na suru da musan yadda gwamnati yake tafiyar da harkansa ba gwamnati na kare bil adam duk shi ga duk wani lokacin haka ce wani kaza na abu kaza gwamnati ba ta saurin tafiya kama shi kamar wayanda suka kashe mace kaga san da aka ga manazari ko gwamnati suka kama su kamar wanda ake musu shari'a wanda da suka kashe eh, borori a gargum suka kona musu gidaje kaga yanzu ake musu shari'a to gwamnati ta dau matakin ta lashe takobin cewa she ta tabbatar da duk wa'anda suka yi wani kuskure akan bil bil'adan gaban kotu kotu kuma she ya ba su sakamakon abinda suka haddasa na muganci ko na kisa ko na shaidanci ko wasu mugayen abubuwa da zai damu al'umman kamaru jiya an kama shi wannan tsohon majalis ɗan majalisan da masu taimaka masa duk an kama su suna tsare ana ci gaba da bincike za a samu a nemi idan da akwai wa'ansu wanda hannayen su yake cin wannan al'amari za a ɗauke su ko a cikin gwamnati suke ko a cikin majalisa suke. Alhaji Alidana dan jam'iyyar adawa ne na SJF ta Nijon Furundi shi ma ga abin da ya ce. Ko mu ce a cikin gwamnatin din da ko mutanen waɗanda suke taimaka ma irin waɗannan mutanen na Boko Haram. Kada mu soma ma da wannan tsohon dan dan jama'iyyar eh, rdpc wato tsohon wakili kenan a majalisar dokoki wanda kuma a yanzu haka ma yana da matsayi kwarai da gaske a kwamiti central wato mamban shi wannan suciyan wannan a jama'iyyar ne wato rdpc wato ana kiran shi yana da sunan shi da nan da shi da kanin shi aka same su za su kai shanu da kudade da abinci za a kai shanu a ba boko haram ai kan ku manta irin abuwaka yana daga cikin sakacin gwamnati ba bai ka baye gare da yake magana ai farko wanda ya fara yin wannan ai shi ne ai da aka kama waɗansu turawa ibrime da shi da matan shi da dan shi ya kai kuɗi ka ya shi ya kai kuɗi shi ya kai kuɗi ya je bayar aka fito da su wato ya sai inda suke kenan ai ya sai inda suke ba da aka tafi da da kungiyar mutan da suka je ai ajiye su ya gidan shi shi kaɗai ya tafi ya kai kuɗi kuma ya fito da waɗannan turawan din irin waɗannan abubuwan suna faruwa kwarai da gaske wancan bara da aka samu cewa 'yan sanda sun kashe mata da 'ya'ya ai ministan Eh, watsa labarun kasar kamaru fitowa ya ya ce ba a kamaru aka yi wannan al'amarin ba wannan al'amarin nan a mali aka yi shi bayan haka ne shugaban kasa da kan shi fito ya ce a ah, gaskiya ne abin nan a kamaru aka yi shi ke nawa aka ce muna an kama su za a yi bincike za a sa abin da ake kamar wannan ɗin yanzu haka an ce yana hannun zandarma ana bincike a kai ana so a san gaskiyan al'amarin da a karshe za a ce maka bai komai ba ko kuwa samu mu yi bacci mu yi zauna kawai muna ta jira shi ke na ga magana ɗin ya fi shi a kan can da rama ka je ta shashin ji wannan inda ake ta shari bangare yan eh, ingilishi a za ka samu irin abubuwa ka suna faruwa kwarai da gaske ina wannan ita mai gadin eh, gidan kurkutu na fursuna waɗanda aka yayyanka ta aya ake kiranta aya a ne filimon da aka yayyanka ta aka ce an kama waɗannan mutanen an kama su a kowane lokaci an kai su kotu har yanzu babu wani shari'a babu sunan su ma bamu san ma abin da suke ciki bayan haka aka samu kisa da aka yi wani kauye da ake kiran shi gargud a gargud na haka kashe mutane sama da hamsin eh, eh, mutane farin hula har yau aka ce an kama waɗannan mutane. barista mahmud ya yi mini karin haske kan yadda za a yi da tsohon dan majalisar mutum da idan aka same shi da hannu dumu-dumu a cikin al'amarin. Eh, abin da za a fara yi za a wato su a shugabansu to wajen yin shari'a kuma mun san <laughs> dokan din ayi wannan babu guda biyu wato a cikin su 'yan eh, masu eh, sassautarwa 'yan juyin mulki ne a ƙasa domin boko haram kan an san me suke nema dama to saboda haka idan aka sa shi a cikin wannan to shari'an kisa ne ai Ta amma kuma da yake mun bayyanar cewa ƙasan kamaru shari'an kisa na nan amma kuma shaida izini mai ƙasa ake yin wannan kisan din tun da kuma shi mai ƙasar nan kenan bai taɓa ba da wannan izinin din ba to shi sa wannan za a yi masa dai sharan kisa to amma kuma ji zaman fursa ne ba za a kashe shi ba na da mijin ta bakin jami'an tsaro na bangaren jihar arewa mai nisan amma abin ya faskara an da yanzu haka waɗanda ake zargin su da haɗa kai da maharan na boko haram suke zaune ana ci gaba da neman bayanai na sirri a bakin su muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kama To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta shirya tsaf domin karban baki da za su shigo kasar musamman ma waɗanda za su buga gasar shan na cikin gidan nahiyar afirka wanda za a fara bugawa ranar shida ga watan januwari shekarar da da ashirin daya ko sulemani ya mana karin haske kan tarbar bakin da za a yi da kuma irin shirye-shiryen da aka kammala a kasar ta jamhuriyar kamaru eh malam awal garba game da wasan shan da za buga a kasan kamaru nan da kwanaki kaɗan shi mu ce aski ya zo gaban goshi ba komawa da baya eh, gwamnatin kamaru sun yi ƙarshen bincike da kalle eh, filayen da za a buga wasa sun tabbatar aiki ya kammala an kammala aiki eh, waɗansu kurakuran da suka saura su ma an kammala yanzu dai muna jiran ana kasan eh, kamaru na jiran bakinta ne don a fara wannan wasan a january 16 Eh, ministan prime ministan kasan kamaru ya yi tafiye-tafiye na birnayen da za buga wannan wasan kamar ya wunde ya je stade eh, amadu ayijo ya gani komai an kammala ya zo birnin duwala inda akwai group biyu akwai inda za a buga a state eh, stade eh, japomo da aka gina sabon gini da kuma shi stade onispo bipanda da shi ma aka aka yi masa koskarima aka sake bashi wani hange da kuma eh, birnin limbe da boya da can ma ya je ya gani ya ga aiki ya ci gaba komai an kammala shaidai mu ce yanzu ana jiran wannan wasan da za buga da kuma kaf da suka bada goyon baya 100 eh, bisa a ga an kammala ayyuka ka a samu wani tigas ko kuma a samu wani komawa baya in wannan wasan ya zo shai mu ce muna wa kamaru eh, eh, roƙon allah allah ya ba su nasara su samu su wuce kasan a ƙasan kamaru ba buga league yau shekara biyu ba ba buga wani eh, championship ba wanda zai sa wa'annan 'yan wasan su samu wani ƙwazo su samu sami wani shiri na na jiran wannan wasan shaidai mu ce to ala ba su sa'a don kan preparation na wannan wasan kamaru ba ta yi shi a kan lokaci ba kuma ba ta yi shi a tsarin da aka saba ba shaidai mu ce ala su sa'a Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. To mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da uwar gidansa Karen Pence sun karbi allurar rigakafin ta farko ta COVID-19 kai tsaye ta talabijin a wani kokarin nuna wa jama'a cewa allurar ba ta da illa. Pence da matarsa sun karbi allurar a asibitin Walter Reed Medical Center kusa da birnin Washington DC. Bayan allurar rigakafin, Pence ya yi magana da manema labarai inda ya kwatanta lamarin a matsayin mako mai cike da tarihi yana mai nuni da allurar da ya yi. Zababben shugaban kasar Joe Biden ya faɗa wa kafar labarai ta NBC cewa yana sa ran karɓar tasa allurar cikin mako mai zuwa. Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan daren naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kamun mu yi sallama da ku bari mu mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin masu sauraron mu a duk faɗin duniya. Da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Yanzu a madadin abokiyar aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari sai wadda ta daidaita mana sautin shirin. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sawuni lafiya. Peace salam.